sauraron mu barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. shira a wannan lokacin zai ziyarci gasar Premier League ɗin Ingila ne don duba sabon tarihin da ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool Muhammad Salah ya kafa a gasar. Karshen makon da muka yi bankwana da shi ne da ɗan wasan gaba na ƙungiyar kwallon kafa ta Liverpool Muhammad Salah ya shafa tarihin Terry Henry na zura ƙwallaye 175 a gasar Premier League ɗin Ingila bayan da ya jefa ƙwallo a karawar da suka yi da Ipswich. Salah! Yes! It's another Mohamed Salah goal. Somehow he finds a way to get that ball into the net. Not sure how, a yanzu dai muhammad salah ne na bakwai a jerin 'yan wasa da a tarihi suka fi yawan jefa kwallaye a babbar gasar ta ingila 'yan wasan da a tarihi suka fi yawan jefa kwallaye a gasar da su ne alan shara mai kwallaye 260 da harry kane mai kwallaye 213 akwai wayne rooney mai 208 da Andrew Cole mai 187 da Sergio Aguero mai 184 da Frank Lampard mai 177 sai kuma Muhammad Salah mai 176 yayin da a yanzu Terry Henry mai kwallaye 175 ya koma mataki na takwas a wannan jeri. domin tattauna wannan batu na gayyato abokin aiki coach Michael Kudisin. Michael barka da wannan lokaci. To barka da warhaka Hamis. Muhammad Salah za a iya cewa ya sake buɗe wani sabon babi a gasar Premier League ɗin Ingila. Musamman yadda ya shiga cikin jerin mutane goma da suka fi jefa kwallaye a gasar Premier League ɗin Ingila. Mm. Eh, ya kake kallon wannan tarihi nasa da ya kafa? Eh, to a wannan watan abin ayaba ne a wannan tarihi da sala ya kafa abin ayaba ne kuma bajinta ce wadda dole a tafa mai saboda gasar firimiyar ingila gasa ce wadda za a ce ba kan wallasa ba ce a cikin wasanni na liglig in duniya gaba daya saboda haka abin ayaba mai ne saboda wannan namijin kokari ne To idan muka duba yanzu haka kwallo ɗaya ce ta rage tsakanin shi da Frank Lampard wajen shi ma ya taddo wannan tarihin nasa ko a ce ma ya karya. Kana ganin a wannan kaka idan sala ya ci gaba da nuna ƙwazo kamar yadda ƙwallon ke yi da shi a bana zai iya karya wannan tarihi har ma ya dosa wani kenan na Sajo Aguero? A sosai akwai alaman zai yi haka saboda akwai sauran wasanni da zai buga kuma babu wani rauni babu komai idan komai ya tafi daidai sala zai watan shafi waɗannan tarihi na waɗannan 'yan kwallo da ka lissafta. To idan muka duba shi Tari Harry a baya mm. Michael mm. ana ganin cewa kamar bai zira kwallaye da yawa a dadewar da a gasar Premier League din Ingila ba. ko me kake ganin ya haifar da hakan da har cikin kankanin lokaci yanzu Muhammad Salah ya zo ya karya wancan tarihi na eh, watan abin da ke abin da ya faru shine Hamis ah, watan tari Henry ya bar wannan ah, kungiya ta Arsenal a shi ta takwas kamar yadda shi ma Salah yayi. yi ah, to sai dai tari Henry a kakasa ta karshe bai ci kwallaye ba. saboda akwai wasanni wajen 27 da bai buga ba mm, wasanni 17 kawai ya buga eh, to shi kuma sala kusan wasannin ya buga sannan kuma sai da ya zo ya buga chelsea kada ka manta mm. sai da ya buga chelsea duk da cewa ba a samu watan haske sosai ba mm. ah, baya kan ganiyarsa a lokacin da ya buga chelsea ah, to dai ya dai buga chelsea ya buga wasa a premier fiye da terry henry sannan kuma idan aka duba terry henry shi ma terry henry ya dawo arsenal din to amma da ya dawo arsenal din wasanni wasanni hudu ya buga kuma kwallo ɗaya kawai ya ci to kaga ana iya danganta haka eh, da abin da ya sa ainihin eh, a watan da abin da ya sa ma shi sala din ya samu ya ci waɗannan kwallaye fiye da Terry Henry to idan muka duba wani tarihi kuma da shi muhammad salah ya kafa a wasan da shine na zira kwallaye 100 a filin wasa na anfield a gasar premier league din mm. ingila da ya yi eh, kana ganin cewa dan wasan a bana ba zai kafa wani tarihi gagarumi ba musamman yadda al'amuran ke tafiya masa yadda yake so. Eh, watan akwai alamun zai kafa wannan tarihi saboda kaga shi ma Terry Henry ya fi shi da watan takalmin zinari guda a haka kuma akwai alamun zai iya samun takalmin eh, zinari kuma ya zo daidai da terry henry din to wannan lokaci ne na muhammad salah kuma lokacin da muhammad salah zai nuna bajanta fiye da ma da wanda ya nuna yanzu akwai watan tarihi tarihi da zai shafe ya kuma karya kamar wanne da wanne da kace akwai tarihi tarihi da zai shafe watan akwai yan wasa wadda dole yanzu ya zarce su saboda duba da sauran wasannin da ke gaba tsaron liverpool wanda kuma dole ne salah ya buga sai dai idan ya samu rauni ah, sannan kuma zai zo daidai da terry harry a yawan takalmin zinari a wannan kakan ma idan hakoma ya tafi daidai yana da dama idan ma bai samu a wannan kaka ba kuma idan ya ci gaba da zama a ingila zai iya samu a kaka mai zuwa to amma wani na kasu da ake ganin zai iya fuskanta shi ne har yanzu akwai mm. tana kasa tana dabo batun kulla yarjejeniya tsakaninsa da kungiyar kwallon kafa ta liverpool din wanda ake ganin watakila a ƙarshen wannan kaka zai adabo da ita wannan kungiya to hakan ba zai shafi kafa tarihin Eh, mai karfi da yake so ya ga shi ma yi a gasar Premier League din Ingila. shi yasa ake cewa idan komai ya tafi daidai idan kuma komai bai tafi daidai ba za a saki sala kuma ba karamin kuskure za su tafka ba idan suka saki wannan dan wasa ya tafi su manta da batun shekarunsa su duba ainihin yana ganiyarsa ko baya ganiyarsa zai yi kokari watan akwai alamun cewa ko ya kara wasu shekaru biyu a liverpool dole sai an dama da shi to saboda haka ya kamata ainihi eh, su kauce ko kuma su kau kai a game da batun eh, watan dokokinsu na watan gasar a premier tunda wannan wannan tsarin ana iya sauya ta to su ba shi guda shekaru biyun idan ma yana bukata saboda ya cancanta kar da ya shafa ana tare da shirin duniyar wasanni ne da ke zuwa muku daga sashen hausa na radio france international Rafai. feel to Michael kana gani kenan shi Muhammad Salah kenan ya cire wa 'yan Afirka kitse a wuta idan ka duba jerin 'yan wasan da 'yan wasa goma da suka fi zira kwallo a gasar Premier League din da babu dan wani Afirka sai yanzu mm. zuwa Muhammad Salah cikin su. A sosai watan wannan dan wasa ya zama abin tinkahu a nahiyar Afirka sannan kuma ya bude wa matasa masu tasowa hanya saboda wannan abin zai ba su kwarin gwiwa su daddake idan har Muhammad Salah daga Afirka ya iya yin haka to za a iya samun da dama wanda su ma za su iya yin haka a nan gaba saboda kwallon kafa ana samun ci gaba a nahiyar afirka fiye da yadda wani ke tsammani. Na'am, to a ƙarshe Michael Kudisin eh, ya kake kallon shi wannan ɗan wasa idan har ya ci gaba da zama a Liverpool shekaru biyu ko uku masu zuwa. Ya eh, shekaru biyu ko uku masu zuwa wannan ɗan wasa zai gwada watan ainihin zai ƙara nuna wa duniya irin bajinta da kuma basirar da Allah ya zuba a kafarsa da kuma kwakwalwarsa saboda yadda yake kamu yadda kamun ludayinsa yake a yanzu saboda wannan ɗan wasa da kake gani idan komai ya tafi daidai kamar yadda da na ci gaba da nanatawa watan zai yi zai ba da mamaki a wannan gasar a firimiya idan ya ƙara shekaru uku to ba mamaki ka ga yana gaban dukkan waɗanda suka zarce shi da kwallo a gasar firimiya kamar yadda ya fara nunawa a wannan kaka. To Michael Kudisin muna godiya. Kai na godiya kansu. like a wave in da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Michael Kudisin da Tunde Hussaini da ya ɗaukan mana shirin. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.